A yayin da ya fara yin bankwana da madafin iko a jihar Niger, gwamnan jihar Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya roƙi gafarar sarakunan gargajiya na jihar game da irin laifuffukan da ya yi masu. Gwamna Babangida Aliyu wanda yake jawabi a lokacin da tawagar sarakunan jihar suka kai mashi gaisuwar sallah a gidan gwamnati, ya ce wannan ita ce gaisuwar sallah ta ƙarshe da sarakunan za su kai mashi a matsayinsa na gwamnan jihar, a saboda haka yake neman gafarar sarakunan kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Kamar yadda sarki ya ce, in Allah ya yadda. wannan shi ne kamar the last homage needed to me, not to the government house, but that because there will be a governor uh, before Sallah Babba or before Sallah Karami, in fact, another person will have come over. But ina matukan farin ciki da irin rukon da kuka mun da kuma a tafiyan dole an ɗanyi kurakurai da kuma an bata ma juna rai can da can mm, ina jin mutum biyu ko uku ne kaɗai ban ɓata ma rai wannan mm, kuma ni na roƙe ku sarakuna duk abin da ya gudana a cikin aiki na in a wani kuskure da aka yi wanda ya bata mutum rai a cikin aiki na to a yafe mu gwamna babangida aliyu da ake kyautata zaton zai nemi mukamin kujerar sanata a zaɓe mai zuwa ya ce a mako mai zuwa ne zai bayyana sunan wanda zai goyi baya domin ya gaje shi a matsayin gwamnan jihar nan gaba daga cikin mutane bakwai da ke neman gwamna a halin yanzu daga ciki kuwa har da mataimakinsa alhaji ahmad musa ebeto da kuma shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar alhaji umar nasko kamar yadda yake cewa zuwa makon gadda za mu shiga allah yadda za mu fito da sunan wanda za mu ce kamar wato recommendation kenan in Allah ya sa shi ne dama Allah ya zaɓa don duk maganganun da muke yi kai kana son abu Allah shi ke son kuma zai iya yin yadda ya so saboda haka za mu ba da recommendation in Allah in ya sa mun dace cewa wannan shi ne dama Allah zai ba to alhamdulillah tun da farko dai shugaban majalisar sarakunan jihar Niger Etsunufe Alhaji Yahya Abubakar ya yaba da irin goyon bayan da gwamnan ke basu sannan ya ce suna ci gaba da yin iya ƙoƙarinsu wajen faɗakar da jama'a mahimmancin zaman lafiya ga ƙasa sannan ya ce a halin yanzu suna gudanar da aikin faɗakarwa game da mahimmancin yin tsafta domin magance matsalar cututtuka a ciki har da cutar nan ta ebola mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya